daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. A jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodayaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi. Inda za ku ji cewa bayan da a karo na biyu kwamitin Majalisar Dattawan Najeriya ya gayyaci ministan shari'a domin bayyana a gabansa hakan kuma ya citira kowane mataki kwamitin zai ɗauka. za mu mayar da magana wa majalisa mu wakilci muke yi za mu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru matsalar cin zarafin ƙananan yara ta hanyar yanke musu al'aura da sunan kishi a tsakanin mata batu ne da ke yawan faruwa musamman a arewacin najeriya shin wani mataki ya kamata a ɗauka akan irin waɗannan mata ya kyautu a ɗauki hukunci mai ƙarfi a musu wannan ne a gani na da ake ta ake wani doka ma mai ƙarfi. To akan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku me za ku ce dangane da wannan matsala inda mata ke cutar da 'ya'yan abokanan zamansu da sunan kishi. lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai mun sha labaran duniya jama'a salamu alaikum ga labaran duniya rashin zaman lafiya da tashe-tashen hankula da kuma kurarar bakin haure daga nahiyar afirka su ne suka bai wa masu fataucin mutane dama safara a shekara ta biyar a cewar wani rahoton duniya da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar wannan shekara ma haka abin ya kasance domin babu wata ƙasa daga nahiyar afirka ta zo sahun farko-farko a jerin sunayen ƙasashen da ke yaƙar fataucin mutane a duniya wanda ƙasashen da suka ci gaba ne suka kasance a sahun farko kamar su birtaniya amurka da australia susan coffend babbar mai baiwa sakataren harkokin wajen amurka shawara ta ce a rikicin bakin hauren da aka gani na shekarar ta gabata sama da mutane miliyan ɗaya ne daga afirka da iraki da siriya suka shiga turai ta kuma ce amurka na kokarin taimakawa kasashen da ke karɓar bakin haure ta yadda za su iya tankaɗe waɗanda aka yi fitaucinsu ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an jera sunayen ne ta hanyar amfani da kokarin da ƙasa take yi wajen yaƙar fataucin mutane ba wai ana duba yawan matsalar da ƙasar ke da akwai ba mutane da dama ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin kamarun a jiya laraba wani dan kunna bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar boko haram ne ya tayar da bam din da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke kasar kamaru makwabciyar najeriya harin ya faru ne jim kaɗan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na ramadana yawancin mutanen da suka rasa rayukansu yan wata kungiyar da ke yaƙi da yan kungiyar boko haram ne a cewar jami'an jami'in 'yan sandan yankin wani yaro ne karami ya kai harin boko haram na kaiwa fararen hula farmaki a ƙasar kamaru suna kuma amfani da 'yan mata wajen kai harin kuna baƙin wake ƙungiyar boko haram da ta kafu ne a najeriya cikin shekaru bakwai da suka gabata ta kan kai hare-hare a najeriya da ƙasashe makwabtanta kamar su chadi da nijar da kamarun a niyyata ta kafa daular islama sama da mutane dubu goma sha biyar suka rasa rayukansu ta kuma yi sanadin raba mutane miliyan biyu da gidajensu a ƙasashe hudun boko haram dai ta yi mubaya'a ga ƙungiyar is a shekarar da ta gabata sai dai babu masaniyar ko tana da alaka da mayakan da ke iraki da siriya muna ɗauke da karin bayani a cikin shirin namu kan harin na kamaru labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'ai a turkiya sun ce 'yan kuna bakin wake uku da suka kai mummunan hari a filin saukar jiragen sama da ke istanbul sun zo ne daga rasha uzbekistan da kyrgyzstan har yanzu dai jami'an na ci gaba da imanin cewar mayakan kungiyar is ne suka kai harin amma ba su ambaci sunayen maharan ba wanda jami'ai suka ce sun buɗe wa matafiya da ma'aikatan filin saukar jirgin wuta da bindigogi a ranar talata kafin su kashe kansu da babban da ke jikinsu an samu asarar rayukan mutane 44 wasu kuma sama da 230 sun raunata a harin an cafke wasu mutane a yayin wani hari da 'yan sanda suka kai wasu gurare goma sha shida da ke birnin istanbul akalla uku daga cikin waɗanda aka kama ba 'yan turkiya ba ne 'yan wasu kasashen waje ne kafar yaɗa labarai ta anadolu mallakar gwamnatin turkiya ta ce a birnin izmir da ke yammacin ƙasar jami'an sun kame wasu mutane tara da ake zargin suna da alaƙa da mayakan iss ta hanyar taimaka musu da kuɗaɗe da samun musu sabbin mayaka a yau alhamis wasu yan kunar bakin wake a kungiyar wato da suka kai hari a yau alhamis wasu kunar bakin waken kungiyar taliban sun kai farmaki akan tawagar 'yan sanda a kabul babban birnin afghanistan sun kashe akalla 'yan sanda 40 da raunata wasu da dama an kai farmakin ne a lokacin da ayarin motocin su suka wato ɗauko kuratan 'yan sanda da malamansu su waɗanda suka shaida lamarin sun faɗa wa muryar amurka cewa sun ga 'yan sanda na kwashe garwakin waɗanda suka mutu da kuma ɗimbin waɗanda suka ji rauni sakamakon tashin bama-baman shugaba ashraf gani ya allah wade da harin da cewa wannan wani hari ne na cin zarafin bil adama ya kuma umarci ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da ta gudanar da bincike kan yadda aka shirya tafiyar jerin gwanon motocin 'yan sandan tare da alkawarin ɗaukar matakin ladabtarwa matuƙar aka samu sakaci a lamarin harin da wato ya halaka tare da jikkata jami'an tsaron da ke kan hanyar zuwa kabul daga tsakiyar gabashin lardin wardak a shirye-shiryen karamar sallah tuni 'yan taliban din dai suka ɗauki alakin kai wannan harin To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya a karo na biyu ministan shari'ar kasar Abubakar Malami ya ki bayyana a gaban kwamitin kula da harkar shari'a na majalisar dattawa domin su binciki ya gurfanar da shugabannin majalisar da aka yi a farkon makon nan. Ko da yake fada shugaban kasar ta tura wani wakili a madadin ministan. Daga Abuja ga Madina Dauda da karin bayani. A yau, fadar shugaban ƙasa ta aiko mai ba shugaba Buhari shawara a harkar shari'a Okoyi Obono Obula domin ya amsa tambayoyi da 'ya'yan kwamitin suka yi to sai dai sun ki amincewa da shi a cikin fushi da bacin rai mr obula ya min bayani kamar haka he has not taken the senate to court he has taken four persons to court they are not the senate being president of the senate does not make you the senate of the federal republic of nigeria okoye obula ya ce ministan shari'a abubakar malami bai kai majalisar kara kotu ba ya kai karar mutane hudu ne zuwa kotu kuma su ba majalisar ba ce shugaban majalisar dattawa ba majalisar ba ce ministan shari'a abubakar malami ya yi amfani da hurumin da kundin tsarin mulki ya bashi ne wajen gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu sakamakon bincike da 'yan sanda suka gabatar wanda ya nuna cewa sun haɗa kai sun yi dokokin jabu a majalisar dattawan bayan zaman da aka yi sai na tambayi ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin sanata joshua lidani ko menene suka so su sani da suka gayyaci ministan shari'an sai ya ce in ya zo za mu tambaye shi menene ya faru tsaro wane doka ake amfani da shi da aka gabatar da wa'ina a gaban kotu in ya yi bayani ya gamsar da majalisa shi kenan. kamar kun yi katsalandan ne cikin harka da ke gaban kotu da gurfanar da shi shugaban shari'a na ƙasa ko me za ka ce a game da haka ai eh, majalisar tarayya ta yi zaman nan tun ba a kai su kotu ba ta shigar da wannan magana a majalisa aka tattauna aka ce to a kira shi a tun jana ya zo ya bayani tun da yanzu bai zo ba wani mataki za ku ɗauka za mu mayar da magana wa majalisa mu wakilci muke yi za mu mayar musu da magana mu ce to ga abin da ya faru madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to za mu sake kumawa najeriya nan gaba a cikin shirin amma yanzu bari mu je kamaru kamar yadda aka ji al'ummar arewacin ƙasar ta kamaru na ci gaba da juyayin wani hari da ake zargin ƙungiyar boko haram ce ta kai wanda ya halaka mutane da dama yayin da suke sallah a daren jiya na tuntuɓi wakilin muryar amurka muhammad awal garba da ke kamaru domin jin ƙarin bayani dangane da harin eh to karin bayan da zan yi shine a waɗannan 'yan ta'adda sun shigo ne wato cikin dare a bayan sun shigo cikin dare suka tayar da wannan bawamai wato sau biyu a wannan kauye na jantamari wanda yake yana kusa da kan iyakan tarayyar najeriya da ƙasar kamaru kamar hukumomi sun tabbatar da adadin mutanen da suka mutu a wannan hari eh mutane guda ashirin takwas ne dai suka mutu kuma an jikkata mutane da dama wanda yanzu haka an kai su asibitin garin marwa da na garin kwalfata. to yanzu wani hali ake ciki a wannan gari eh, bisa irin labarin da kake samu. eh bisa ga labarin da yake zama ya da dubu yanzu dai ainihin jami'an tsaro sun cika wannan gari ana ta kai kawo ana bincike ya aka yi wayannan mutane suka shigo suka yi wannan ta'adi a motoci sojoji da sanar suna ta ta wato na suna ta haura gangara a cikin garin domin a ga a gano irin al'amuran da ake ciki Muhammad Awal Garba kenan wakilin murya Amurka a Kamaru. Yanzu kuma za mu sake komawa Najeriya inda matsalar wa kananan yara ta hanyar yanke musu al'aura ko kuma cutar da su ta wata hanya da mata ke yi da sunan kishi ta fara zama ruwan dare domin bayan wani yaro da kishiyar mahaifiyarsa ta kakkarya a Kano a 'yan makonnin nan. a makon da ya gabata an samu wata mata da ta yanke gaban wani jaririn abokiyar zamanta a wani lamari da ake gani na kishi ne wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya yi mana dubi kan wannan lamari ga kuma rahoton da ya aiko mana a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da samun karuwar yadda mata ke azabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu a arewacin najeriya to shin ko me ke kawo haka farfesa ibrahim malumfashi da ya shafi shekara da shekaru yana nazari da bincike akan matsalar iyali da zamantakewar al'ummar arewacin najeriya daga 'yan ce da aka yi an fahimci cewa 'yan shaye-shaye na abubuwan maye sun yawa a cikin gidajen matan hausawa musamman a tsakanin matan aure da zawarawa da suka zai 'yan mata to ni zan bi ta allaka wannan abu da ke faruwa da irin waɗannan 'yan shaye-shaye na kayan maye da makamantansu a maimakon in ta'allaka shi ga kishi kawai irin na mata da aka sani domin abu ne mai wuya a ce mace ta zauna saboda kishi kawai ta sa hannu ta cire azzakari na yaro saboda kawai kishi daga kane wannan ya wuce abin da za a kira kishi sai dai kila mu kira shi rashin imani da kuma irin yan shaye-shayen da ake a wannan lokaci duba da yadda ake samun karuwar yadda mata ke asabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu da ba sa gidan. ko ta yaya ƙungiyoyin kare haƙƙin yara ke kallon hakan halima baba ahmed ita ce shugabar kungiyar kare haƙƙin yara mai suna center for juvenile delinquency awareness a irin wannan matsalolin gaskiya mun daɗe dama muna lura da shi yadda yake faruwa a cikin al'umma ba ma za ka fahimci irin wannan matsalan ba sai in allah ya sa kai aikin ka ne kana shiga cikin al'umma sosai saboda ka gano irin wannan matsalolin shine idan ka gani sai ka ji abin ma ya wuce ƙarfin tunanin ɗan adam wani mataki kuke ɗauka domin ganin an tabbatar da ana hukunta masu irin wannan aika-aika a babban matakin da muke ɗauka shine muna sa ido kuma za mu ci gaba da sa ido a kai. To shin menene hukuncin duk wanda ke aikata irin wannan aika-aika? Barista Babakura ba wani ƙwararren lauya ne a Najeriya. Criminal offense ya to a ɗauki hukunci mai ƙarfi a musu. Wannan ne a gani na da ya ke a yi sake wani doka ma mai ƙarfi saboda akwai amana. Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kan wannan batu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Me za ku ce dangane da wannan matsala inda mata ke cutar da 'ya'yan abokanan zamansu da sunan abin da wasu ke cewa kishi ne. Ta yaya za a magance wannan matsala kafin ku kira ga wannan waka. Mugare mai gina la mugunta. mai ka faɗa mu gargaɗe mai gina da mugunta. Mu gargaɗe mai gina zuciyanmu ta yi mana daɗi amma fa mu barge Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tuma da lakiranmu na farko ya zo ne daga can kasar Burkina Faso. Wane ne akan layi? Eh, eh, eh, Gurema Boti Burkina Faso. To muna jin ka Malam Gurema. Eh to ni abin da na gani ba don Allah a dinga kafe su ko cikin jama'a kowa na gani. A dinga mene? Eh a dinga kafe su ai mai kuma zai kashe kashewa kashewa nake eh kana ga hakan bai yi tsauri da yawa ba ganin cewa su sun ya za ka yi don kisi ka zo ka yanka zakarin ya dan dan ya. to madalla mun gode wannan ra'ayin gare mu ne daga burkina faso bari mu je jihar sokoto wane ne a kan layi sule sarki ne daga jihar sokoto to muna jin ka malam sule eh, abinda a ra'ayina na waɗannan mata sun nuna rashin imani kuma kamata a yi wani doka a soki doka mai tsanani game da saboda yan kishi ya in o yaro kishi ya tashi yaro shi kishi ya na amma yaron da bai kai shekara guda ba ko shekara biyu ko uku a ce wai ai mishi rauni an kakkarya shi wani an yanke mishi gaba gare shi malam sula eh, kana ga kamar su mazajen waɗannan mata akwai wata rawa da su itakawa wajen ganin cewa an sami maslaha a tsakanin matansu? Eh, ya akwai rawar da suke taka mm. don kamata ya yi su mazajen tsora nuna ma su waɗannan ɗiyan da ba hawa ne mm. sannan ya kamata su tsora su game da al'amarin sha'anin zaman duniya da ya yi musu wa'azi da nuna yadda zamantakewa kamar yadda Allah ce. to da mun gode malam sila sarki daga jihar sokoto ga wani kira daga jihar cross river wane ne kan layi Dr. Ladan ne Ahmed Sokoto. Yawwa Dr. Ladan muna jin ka. Mai maganin gargajiya to lalle wannan bayanin gaskiya matan nan ba su da imani. Saboda haka ya kamata a kafa kwamiti wanda zai dinga binciken su ana hukunta su. Mm. Eh, Dr. Ladan kana ga akwai wani mai bincike kwararre da ya faɗi cewa yana ga akwai alamar matsalar shaye-shaye da ake yawan samu tsakanin matan aure yanzu sukan iya haifar da waɗannan matsala. Me ra'ayinka game da haka? to lalle kan ya kamata a ra'ayina dai shi ne a hukunta su kawai a bincike su kuma game da masu shaye shaye nan to dr ladan kenan daga jihar cross river wurin mu je jihar taraba wane ne akan layi hello kana magana da hello hello muna jin ka hamza eh kana magana da hamza hamza doro mai faci a garin bantaje to muna jin ka malam hamza eh to ra'ayi na gaskiya ina son ba da shi ya kamata gaskiya masu yi wannan ya kamata a ringa kashe shi da gaskiya ga baki da wallahi hmm. to kana ga wannan eh. shawara ta kaba ta yi tsauri da yawa ba a dijin gaskiya ne ra'ayin da nake bayarwa kenan to hamza kenan daga taraba bari mu je jihar kebbi wani ne akan layi da kebbi kana tare da mu to lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga Potiskum, wani ne akan layi Ɗanladi ne daga Fatsko. Yawa to muna jin ka Ɗanladi. To wannan mata da suke irin wayannan mugayen al'amura gaskiya rashin imani ne. Don wata ma kishiyar ba ta gidan ɗan ne kawai da miji sai su zo su yi mummunar hukunci ya kamata a ɗauraren matakai a kansu. Hmm. Saboda gani gawa ne a isuwa na tsoron Allah. to mun gode kwarai dan ladi daga potiskum jihar yoba kenan bari mu je a jihar naija wane ne akan layi assalamu alaikum wa alaikum salam sunana malam dan juma daga bidda jihar naija to muna jin kamalan dan juma shawara na lokacin nan da muke ciki dai kowa dai ya san mata ba su so kishi amma shawaran da zan ba su mata su kai zuciya nesa kuma hukuma su samu hukuncin kwara duk wanda ya irin wannan a hukunta shi ta yadda wani ba zai taba yi shi ba don akwai ran da abun ya faru a dita wata ta kona kishi yanta saboda kishi hmm. kuma an kai magana a kotu ba abun da aka yi akan wannan so hukuma su dauki kwakwaran mataki a kansu allah ya ba mu zaman lafiya sunana dan juma daga dida jihar niger amin mun gode malam dan juma bari mu je a niger wale ne akan layi eh, hello kana jin mu na niger eh muna dan jinka amma dai layin naka bai yi bai to tangaran ba bana jinka sosai kana jin mu kai daga nan ya fi yin kasanto abin da suke yawan shaƙari da fatan na Niger zai mana afuwa ba ma jin abin da yake faɗa ga kira daga Zaria wane ne kan layi? Muhammadu Inuwa ne. To Muhammadu Ido muna jinka To wannan wannan matan nan a hukunta ta sosai. Mm, kamar wani irin imani ne wannan mm, kamar wani irin hukunci kake ganin ya kamata a naka tunanin eh hukuncin da za a mata mm. abin da doka ya kama ai mata mm. eh. to mun gode kwarai a malam muhammad inuwa daga zaria ga kira mun samu daga mubi wane ne a kan layi malam muhammad ne to malam muhammad muna jinka to gaskiya ni a ra'ayina wannan akwai jahilci a cikin wannan al'amarin ma farko tukuna mm-hmm. na biyu kuma akwai rashin imani hmm. saboda duk wani wanda zai ɗauki wuka har ya yanki ɗan uwansa na ɗan adam ma bai da imani a cikin al'amarin nashi ya kamata kuma gwamnati najeriya ta shiga ta shiga ta sa bakinta cikin wani al'amari to madalla mun gode malam muhammad daga mubi bari mu je kaduna wane ya kan layi a sunana aka lale daga badara shagar junction kaduna eh, to muna jin ka isiyaka to ni ra'ayina a wannan da farko yana da kyau a rika dubawa menene yake janyowa don gaskiya wasu abubuwan da suke faruwa mazan suna da problem irin nasu wanda suke haifar da irin wannan abu tun kafin irin wannan ya faru akwai matakai wanda matan suke ɗauka wanda yake kaiwa ga hakan ta faru sannan kuma matsalan shaye-shaye da ake magana gaskiya yana ta akan wannan abu sosai da sosai saboda to kamar afuwa malam isa ka za mu katse ka saboda akwai wani akan layi daga gombe wane ne akan layi na gombe kana tare da mu to ina ga kaman mun rasa ma shi wanda kira mu daga gomban kuma da haka ne muka kawo karshen daukan wayoyin na kuma muna godiya kwarai da gaske a ƙarshen azumin watan Ramadana akan umarci al'ummar musulmi su fitar da zakar da kai ko kuma zakatul fitr kamar yadda ake faɗi da larabci. Ga Sheikh Umar Hamza Faruk da ƙarin bayani a tattaunawa da suka yi da wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba daga Kamaru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa wassalamu ala Rasulillah wa ali wa sahbihi ajma'in. Eh, na'am abin da ake nufi da zakatul fitri a cikin shari'ar musulunci shine zakkan da ake fitarwa a sallah sallan da ya zo bayan azumi saboda kalman fitir tana nufin dawowa fara ci da sha domin da muna halin azumi kame baki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza da aka gama shi aka shiga fitir a larabci kenan dalilin haka shi aka shar'anta mana fidda zakka mai da alaka da wannan sallan in shi sa ana cewa idul fitr idul fitr ma'ana sallan karamin sallah kenan sallan azumi idul fitri to kamar haka kuma zakatul fitri ma'ana zakkan da za a bayar dalilin ƙarshen azumi dalilin sallan azumi shek umar hamza menene fa'idar zakatul fitri eh, malaman musulunci eh, sun bayyana mana hikiman da Allah ya shar'anta menene hikiman da ya sa Allah ya shar'anta zakatul fitri sukan kayyade shi da abubuwa guda uku eh, na farko shi wanda ya azumin zakatul fitri an shar'anta masa ne don ya tsarkake sa ya sarkake sa daga allaguwar rafas eh, laifuffukan da ake yin su a furici da baki mugayen kalmomi da sauransu haka a lokacin da yake azumi ko kuma wasu ɗan laifuffuka kanana dai haka da ake da sauran gaban jiki gaba ɗaya eh, kun ga shi Allah ya shar'anta shi eh, ma'ana fidda zakatul fitri domin ya tsarkake shi musulmi mai azumi in tuku Allah shiga malam to kana su wane ne ya cancanta a baiwa wannan zakar kuma a wani lokaci ya kamata a fitar da ita na'am zakatar fitiri eh, ana ba wa mabukaci ne eh, saboda ai za mu koma babban zakka mu gani cewa Allah ya shar'anta ne to khazu min agniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim za a dauka ne daga mawadata daga cikin su masu dukiya masu hali a bawa mabukatan su to haka ma zakatul fitr To yanzu kuma sai shirin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Unguwannin Zimbabwe a lardin Niyanga za su iya gine-gine don kyautata sassan lafiya da tsafta bisa taimako da kungiyar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka wato USAID a ƙarƙashin shirinta na samar da ruwan sha da tsafta da gyare-gyare da tattalin albarkatu na unguwanni wanda kuma a takaice ake kira C-Cash. A ranar tara ga watan Yuni a yankin Rurangwe shugaban gidauniyar ci gaban lardi robert chawatama da shugaban karamin kwamitin ruwa da tsafta a gunduman manicaland sun mika kayan aiki da ya kai dala amurka dubu arba'in a hukumance don gina ko kwaskwarima na rijiyoyi tamanin da uku da injin jan ruwa arba'in da biyar da wurin shan ruwan dabbobi dari da biyar da kuma gidajen bahaya dari da biyu. shugaba Chawatama ya kuma jagoranci bukin yayi ma'aikata goma sha takwas masu gina ba haya a unguwanni da kwanonin ruwa da masu gyare-gyaren famfuna a unguwanni goma sha shida wanda suka samu horarwa daga kungiyar cigaba ta DAPP ta kasar Zimbabwe da taimakon kuɗi daga hukumar USAID. da shawarwarin gidauniyar cigaban lardin wayannan masu gine-ginen da masu gyare-gyaren za su taimaka wa unguwannin da gina da gina da kuma gyara musu na'urorin ruwa don tabbatar da sun yi aiki na tsawon lokaci ga baki ɗaya dai ayyukan shirin ƙungiyar USAID na Cash zai samar da ruwan sha mai kyau ga gidaje 2,400. Unguwannin lardin Niyanga sun daɗe suna fama da matsalolin ruwan sha mai kyau sakamakon yawan lalacewar rijiyoyi. Wasu iyalai suna tafiya mai nisan kilomita goma don su samu ruwan sha mai kyau, a yayin da wasu kuma har kwana suke zaune a cikin layin jiran ruwa a rijiyoyi. Yawancin rijiyoyi ana sa musu makulli ne don kare ruwan wanda ya karanci a wurin. wasu kuma sun kafa tsauraran ka'idoji na ɗiban ruwa wanda kowace gida ana ba ta daman ɗiban ruwa butiki biyu mai girman lita 20 ba tare da la'akari da yawan jama'ar cikin gidan ba. Ƙungiyar USAID tana alfaharin taimakawa lardin Niyanga ta kyautata samar da ruwan sha mai tsafta, in ji darakta mai riko na USAID a Zimbabwe, Bruce Abrams. Sabon ilimin gyare-gyare da kayan gine-gine da unguwannin suka samu. yanzu za su iya kare kansu daga cututtuka na rashin ruwa mai tsafta. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Karfe wato biyar sura minti shida kenan wato eh sura minti hudu kenan a nan Washington yanzu kuma ga labarai a takaici. rashin zaman lafiya da tashe-tashen hankula da kuma kurarar bakin haure daga nahiyar afirka su ne suka baiwa masu fitaucin mutane damar safara a shekara ta 2015 a cewar wani rahoton duniya da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar wannan shekarar ma haka abin ya kasance domin babu wata ƙasa daga nahiyar afirka ya ta zo sahun farko-farko a jerin sunayen kasashen da ke yaƙa fitaucin mutane a duniya wanda ƙasashen da suka ci gaba ne suka kasance a sahun farko kamar su birtaniya amurka da australia akalla mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci da aka kai a arewacin kamar a jiya laraba wani dan kunar bakin wake ne da ake zargin dan kungiyar boko haram ne ya tayar da bam ɗin da ke jikinsa a bakin kofar wani masallaci da ke ƙasar kamaru makwabciyar najeriya harin ya faru ne jim kaɗan bayan an sha ruwa cikin wannan wata mai albarka na ramadan yawancin mutanen da suka rasa rayukansu 'yan wata ƙungiya da ke yakar boko haram ne a cewar jami'an 'yan sandan yankin wani yaro karami ne ya kai harin jami'ai a turkiya sun ce 'yan kuna bakin wake uku da suka kai mummunan hari a filin saukar jiragen sama da ke istanbul sun zo ne daga rasha uzbekistan da kyrgyzstan har yanzu dai jami'an na ci gaba da imanin cewar mayakan kungiyar isis ne suka kai harin amma ba su ambaci sunayen maharan ba wanda jami'ai suka ce sun buɗe matafiya da ma'aikatan filin saukar jiragen wuta da bindigogi a ranar talata kafin su kashe wasu da maman da ke jikinsu. to masu sauraro duka-duka abin da suka ke nan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin allah in za madadin sarfilu hashim gumel da ta gabatar da shirin da julie lathis rashin da ta haɗa shi shirin da kuma injiniyan keith holmes Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kusan karfe biyar na yamma ne a nan birnin Washington DC wato goma na dare kenan a Najeriya da Niger. Salamu alaikum.